imam musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadith salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Abu Abdurrahman a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren ashirin da biyar da watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 12 ga watan biyar shekara bature 2026 wannan shine darasi mai lambar kasa na 45 insha Allah a cikin jerin jerin darussa na wannan littafin mai albarka da muke gabatarwa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مع الشيخ الألامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني ألا في سلسي ذكر صداكي إيرا إذن جماعة بسمان شابا أجرس من جماعة من شجاع فصل جمال يفار بياني المدى السجود وكما الخروج إلى السجود على اليدين a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka insha Allah za mu karkare bayani a ƙarƙashin wannan fasali kafin mu ci gaba da na gaba in ba kuma sha ba da malam ya kawo wannan kanin babin ya ce alkururu ila sujudi ala yadaini tafiya zuwa sujuda da hannaye guda biyu nan ne muka fara jin bayani cewa yayin da mutum ya dago daga ruku'u yayi sani Allahu man hamida rabbana lakal Ya kama duk alkar da ake yi a wajen to sai ya sake ɗaga hannaye ya kabbara ya tafi sujuda to tafiya sujuda hannayenka ne ake son su gabaki gwiwawunka wajen taban kasa ina fata an gane ba wai zaka je ka caki kasa ne da gwiwawunka ba a nan ne inda muka fara tattauna fahimtar da wasu malamai suka yi wa hadisin musamman al'imam ibn al domin yana da cikin malaman da suka yi zafi wajen tattauna wannan qadiya a cikin littafin zadul ma'ad fi khairi hadi fi ibad kan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen tafiya sujuda to sai ya tsaya yayi dogon numfashi akan wannan hadisin yayi ƙoƙarin ya nuna cewa ba abin da ake fahimta da aka gani a hadisin nan ne zahirin yadda hadisin yake ba hasali ma ya kuskurantar da masu riwaya cewa sun yi abin da ake cewa alƙal a cikin ainihin wato matanin hadisin sun yi kwan gaba kwan baya ma'ana abin da annabi ya faɗi cewa kada a tafi sujuda da shi su sai suka ce a tafi sujuda da shi abin da annabi ya ce a tafi sujuda da shi su kuma sai suka ce kada a tafi sujuda da shi ina fata an gane to shine muka fara bayani za mu ɗauka daga kan hadisin yace wa kana ya'muru bi dhalik manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin umarni da tafiya sujuda da hannaye shine bi dhalika domin ya riga ya kawo hadisi a baya cewa manzon Allah kana yadau yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi yana fara aza hannayen shi a ƙasa kafin gwiwawunsa su biyo baya sai ce wa kana ya amuru bi zalika kuma manzo Allah yana yi umarni da yin haka cewa duk wanda zai tafi sujuda ya tafi da hannaye ne ba da ainihin wato gwiwawu ba to hadisin shine fa yaqulu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya tafi ƙasa irin yadda raƙumi ke sunkuyawa in zai yi ƙasa sai fassara me ake nufi sai ce wal yada yadaihi qabla rukbatayhi sai mai sallah ya fara aje hannayensa a ƙasa kafin gwiwawunsa ta taho kaga annabi ya fassara me yake nufi da cewa kada a kamance da raƙumi to ibn al-qayyim shi da yazo kamar da muka fara ishara sai ya sanci burukul ba'id wato kwanciya ko durkusawar raƙumi to raƙumi na fara kai hannaye ne daga bisani sai ya biyo baya da guyawo da haka ce tunda an ce kada kai kamanceceniya da raƙumi to wannan bayanin da aka yi a gaba to an jiya magana cewa wal yada yadayhi sai da nabi yace sai ce me yasa ya wannan fassara shine amsan da mafi yawan mu muka bada a ranar da muka yi tambaya muka ce idan ka dubi raƙumi da kyau ina ne hannayen raƙumi kowa yake kafafun gaba haka ko me yasa ibn qayyim ya kuskurantar da wannan maganar sai ce domin har rakumi zai kwanta ko zai sunkuya ko zai durkusa to yana fara takan kasa ne da waɗannan hannayen na gaba kun fahimta to tunda annabi ya ce kada a kamar sai biyar da ya nuna kai kada ka fara tafiya da hannayen ka ke abin da ya kawo kenan ya ta wannan dogon bayani musamman kuma ya samu wani hadisi wanda ba lafazin hadisin aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujida falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi ya fara gabatar da guyawunsa kafin hannaye kun ga wannan hadisin ya saba ma wancan ko sai ce wala yabruk burukul fahl kada mutum ya durkuta ko ya kwanta ƙasa ko ya tafi ƙasa kamar yadda ainihin wato a raƙumi ko a amale yake tafiya ƙasa, jama'a an gane wannan ko to sai dai wannan hadisin ba tare da ainihin wato tsayawa dogon zance ba hadisin bai inganta ba domin isnadin shi ne rauni ne al-imamu al ya ainihin wato yi wannan bayani a cikin sunan al-kabir aka alhafiz ibn hajar da ya zo cikin fatul bari ya yi isharar wannan hadisin kuma ya nuna raunin hadisin malam nasir bin albani shi da ya zo ma ya sake nazari akan isnadin hadisin yace ba wai za'ifin ba ne kawai a'a bal huwa da'ifun jiddan yace raunin ma mai tsanani ne yasa saboda akwai wani a cikin isnadin wanda ake kira Abdullahi ibn Sa'id Abdullahi Ɗan Sa'id wato malam Sa'id wanda aka fi sani da al-Makburi to wannan Abdullahi da ake cewa Abdullahi bin Sa'id al-Makburi to me rauni ne kwarai da gaske ba Sa'id ɗin ba ku kiyaye Abdullahi Ɗan naka me rauni ne raunin na kuma me tsanani domin wasu malamai sun hukunta shi kamar ainihin wato al-Imam an-Nasa'i ban manta ba yace masrukul hadith to kaga wanda aka ce min matrukul hadith ya fi karfin kawai a cewa isnadi shibai kai ba ma matruk ba kadai wasu malamai ma sun tunce shi da ƙarya muttahamun ne bil kadhib to kaga duk wanda aka tuhuma da ƙarya to hadithin shi ya riga ya mutu murus jama'a an gano wannan da ko to shine ya bayyana a cikin isnadin wannan lafazin da muka yi to ibnu al-qayyim shi kuma sai hujja da wannan riwaya duk da raunin da ke ciki malam ba ne ce abin mamaki ne ma da Ibn qayyim ya ta kokarin amfani da wannan hadisin don ya rusa wancan hadisin da ya inganta shi wancan lafazin al-Imam Abu Huraira hadisi ne wanda ya inganta wanda Abu Dawud ya fitar da shi babu wani kura irin wannan a cikin isnadin sa to amma kuma Ibn Qayyim sai ta amfani da wannan yana ta rusa wancan kuma abin da ya kawo mai wannan shine fahimtar yaya raƙumi ke durƙusawa to kamar yadda muka ce idan ka kalli raƙumi idan zai durƙusa yana cakan ƙasa ne da gwiwa an fahimta ko ko da ka ce kafafun gaban su ne hannu to da gwiwan hannun yake cakan ƙasa a yayin da kai ka zo sujuda idan ka taki ƙasa da gwiwanka tafiyan ku ya zo iri ɗaya da raƙumi ko bai zo iri ɗaya ba ya zo iri ɗaya to abin da aka hana ɗin kenan ina ta gane amma duk wanda ya tafi sujuda ya tafi da hannaye haka abu buɗe ya fara yin ƙasa kaga wannan kwata-kwata bai yi kama da raƙumi ba jama'a fahimta ko to balantana yadda bayani yake shine kamar yadda muka ci duk inda ka ga gwiwa an fahimta to shine yake ɗaukan matsayin ƙafa a jikin dabbobi da haka za ka ga yanayin naɗewan kafar iri ɗaya ne da ainihin wato naka kafa yadda kafan ka ke lankwasawa gwiwar sai gaba ko haka za ka ga kafafun raƙumi na gaban suke lankwashewa gwiwar ya gaba hannunka kuma da yake shi bai da irin wannan a ni din an yake da shi wato gwiwan hannu shi kuma za ka ga naɗewa ciki yake yi to idan ka kalli kafafun baya na raƙumi naɗewa ciki yake shi ma ko waje ciki yake naɗewa daga nan za ka gane hannunka shi ne yake kwatankwacin kafafun shi na baya ƙafafunka kuma shi ne yake da to kafafun shi na gaba da haka kada ka taki ƙasa da ka kamar yadda raƙumi ke takan ƙasa da guyawu al-imamu a fahawi abu ja'far Allah ya gafarta mashi da ya zo cikin littafinsa sharhu mushkilul athar ya kawo wannan hadisin kuma ya tsaye bayanin wannan iskaliya shine malam Nasiruddin Albani ke abun mamaki bai karanta maganganun malam Tsahawi bane Abu Ja'far ya tsaye bayani akan waɗannan ƙa'idojin kuma ya nuna kuskuren wannan lafazi da muka ishara kuma ya tabbatar da cewa wannan lafazi da muka karanta shine mafi shine ingantaccen kuma an gane ko da haka ba a tafiya ƙasa da giwa ana tafiya ne da hannaye sai hannunka sun kai ƙasa sannan sai biya wasu biyu baya kuma wasu malamai suka yi ta ƙarin bayani akan cewa daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada kai irin na raƙumi domin duk wanda ya tafi sujuda ya tafi da gwiwa to zai ainihin wato a zai tsananta wa kanshi domin irin yadda mutum ke tafiya da gwiwa za ka ga gwiwa sun je sun ciki ƙasa can Allah ya sa ku fahimta in ka tafi da hannu ba ma wanda zai ji motsin tafiyanka har suka kawo da za ku da za ku yi sallah akan wani platform wanda aka yi shi da katako irin wannan yayin da mutum ya tafi sujudan sai an ji irin wannan karan in dai da gwiwa ne domin za ka ba da ƙarfinka ne gaba ɗaya sai ka bi ka tafi ƙasa an gane ko amma duk wanda ya tafi da hannu to hannu na iya kwanciya ƙasa ba tare da an ji karan shi ba su kuma suka nuna kamar imam malik yake wannan sifar tafiya da hannu ya fi nuna kushu'i ma a sallah kuma an gane wannan da ke ko haka dai suka yi ta kawo ƙarin bayani domin su iya tabbatar da abin da yake daidai daga abin da yake kuskure to kaga a takaice a ƙarƙashin wannan sai mu iya fahimtar cewa malaman da suka ce abin da hadisin nan ya ce shine a tafi da hannu ba da gwiwa ba tafiya da gwiwa Shi ne kama da raƙumi wannan shi ne ma'anar hadisin mafi inganci waɗanda suka akasanta ma'anan su kuma sai a hukunta cewa sun yi kuskure ne ba irin wannan kai tsaye ba za a ɗauki ra'ayin malaman da aka fahimci kuskure a nasu zancen ba sai a yi aiki da malaman da suka bayyana fassara ko ma'ana mafi ainihin wato inganci ko daidai Gama gane wani da ke ko to wani abin mamaki شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني shi da ya zo kan matsalar shi da ya gama danganin da malamai kowa ya yi waɗannan suna cewa da gwiwa waɗannan suna cewa da hannu sai ya ce duk wanda mutum yayi ina fata an gane don shi kanshi ya kasa gane wanne ne zai karkata a kan shi Ba ma kamar yadda muka ce a irin wannan kabiya ma damar an gane wanda yake kan kuskure to ba za a ce duk wanda sai yayi ba wannan yanzu kun ga ba irin wancan matsalar mu ce ta ɗora hannu a kan kirji ko sakin hannu ba wancan babu nasi ga dukkanin ɓangarorin idifi hadis kai duka amma wannan ga nasin karara wani ya yi tattara na kuskure sai kuma a ce wanda aka yi daidai ne a ba daidai ba ne yanzu nan kawai fassara ɗaya shi ne kawai za a ɗauka shi kuma an gane wannan da ke ko shi yasa ibnu hazmi gaba da gaban da azzaji da ya bai cikin muhalla shi da ya kawo wannan magana ya tattaɗe waɗanda suka ce a tafi da gwiwa sun bai da wasa ko daga ƙarshe ce kai duk wanda ma bai tafi da hannu ba to yana da zunubi saboda tafiya da hannu dole ne domin umarni annabi ya yi a cikin hadisi ku kalli lafazin hadisin annabi ya ce wal yada kabla qabla kai kaga al'amur ya bayyana ya ce ka'idan al'amur kuma tufidul wuju. <laughs> malam Nasiruddin Alwani ce duk cikin malamai ban ga malamin da ya ce dole a tafi da hannu ba sai Ibn Hazm <laughs> ina fata gane yace kuma za ka iya cewa maganar shi fa gaskiya ne saboda ga lafazin hadisin yayi umarni cewa duk wanda zai tafi sujuda ya tafi da hannu kada ya tafi da gwiwa wallahu a'la wa a'lam to bayan da muka gama wannan sai mu ci gaba sai malam yake wa kana yaj'aluhu ma aka ne ko la akwai wani ya ha kun ya ba ya daini yadayhi rukubatai shi ne karshen hadithin ko kuma wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka an-Nasa'i a cikin al-Mujtaba da kuma a cikin al-Kubra duka ya fitar da hadisi haka imam da sauran malamai Ibn Hazm kamar yadda muka ishara ya fitar da hadisin ta hanyar al-Imam Abu Dawud haka hadisi ne tabbatacce insha Allah shi kuma wannan da muka ji lafazin da yake a fara tafiya da gwiwa kun ji bai inganta ba akwai wani mai suna abdullahi dan sa'idu al-maqburi malami ne matruk wasu malamai ma sun tuhunce shi cewa yana kirkiran hadisan ƙarya da ka hadisin shi ba zai taɓa zamowa hujja akan hadisin da ya inganta ba ina fatan jama'a an gani bayan da malai gama kawo wannan sai ce sifatul wudu as to yaya sifan yadda ake sujuda yanzu an gaya mana yadda ake tafiya ko to sai kai azumi mun kai ƙasa to yaya sifan yadda za ka yi sujuda shine bayanin da malam zai fara yanzu sai malam ya ce wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa innal yadayni tasjudani kama yasjudu alwajh kun ga tafukan hannaye guda biyu to su ma suna yin sujuda kamar yadda fuska ko goshi yake yin sujuda haka kenan ashe ba wai goshinka ne kawai ake son ya sujuda ba har tafukan ka su ma ana son su sujuda za mu zo mu ji ƙarin bayani daga nan ne za ka gane ashe waɗanda ba sa tsora hannunsa a ƙasa su bai yi ba ka san akwai wani zai sujuda hannun shi akan cinya ko akan gwiwa kawai sai ka ga yana ɗan tsora kai a ƙasa haka yana tasowa ko to su bai yi ba ko wanda za ka ga misali shi ya yi wanka ya shafa mai sai ga yana wani ɗan hannu haka ko <laughs> yana ɗan jenawa haka ko shi ba zai kwantar da hannu shi ba wala su gare shi ba za mu ji hadisan za mu ji lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da haka da haka kun dai ji annabi ya ce innal yadayni lalle hannaye guda biyu tasjidani su ma suna yin sujuda kama yasjudu alwajhu kamar yadda ainihin wato fuska ke yin sujuda fa idza wada'a ahadukum wajhahu kun ji ko da haka duk sanda ɗayan ku ya aza fuskan shi a ƙasa a lokacin sujuda falyada kaga nan umarni ma kaga ibn hazm ne zo sai ce dole ne ma ka aje hannu ko sai eh, falyada ya daidai da haka ka kwantar da hannayenka su ma a ƙasa ka shimfiɗa su wa idza rafa'a yayin da ka tsare sujudan ka dago fuskanka to falyarfa'huma ka daga hannayen shi yasa in dai ka tsage fuskanka daga ƙasa to ba a san a ga hannunka kuma a ƙasa saboda aikin da suke yi tare suke yi da haka in fuska na sujuda to hannunka ma na sujuda idan fuska ya tashi daga sujuda hannunka ma ya tashi daga sujuda jama'a an gano wannan da ko wannan hadisi malam yake ce abu dawud har ila shi ya fitar da hadisin ta hanyar malamin shi imamu ahmad dan Hambal, wanda shi ma ya fitar da hadisin a cikin musnad ɗinsa haka imamun nasa'i da sauran malamai sun fitar da hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya tsara mashi yadda shi ya ɗaukaka hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasallam hadisi ne marfubi kuma a makbul hadisi ne tabbatacce insha Allah sai ce wa kana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ya atamidu ala kaffaihi to kun ji karin bayani ko yana dogara akan tafukan hannayen ne ta kiyaye su tafukan hannayen da aka ce suna tsada tare da fuska ko to akan su yake dogara kaga kenan mutum dole ne ya ba da ƙarfi a kan hannayen shi da ya sujuda kuma aka ce kaffu tafin hannu banda tsintsiyar hannu ina fata ana ganewa sai ce wa ma kuma yana ainihin wato shimfiɗa tafin a ƙasa wa a asabi'uhuma sannan yana ƙale tsakanin yatsun kuna fahimta jama'a to yatsun hannunka sadda kai su sujuda ka matse su da junansu ba a ware yatsun irin yadda aka ce ana ware yatsu idan aka yi sujuda a akwai ruku'u ko sun tana wajen ruku'u in ka rike gwiwanka an ce ka baza yatsun kar ka matse su haka to amma a sujuda ba a baza yatsu kamar ana yi wa kasa kuwa a amma ce su za a yi sai a shimfiɗa su a ƙasa haka ake yin sujuda za mu nuna mana su insha Allah a aikace mu gani sai ya ce ah, wai ban masu biyu ma ko wai wajihu ma kibalar kibla kuma yatsun in ya matse su to yana fuskantar da su su kalli alkibla ne da haka ba a kwantar da hannayen su kalli kudu da yamma ko arewa an fahimta ko Ka ga wani yayi nan wannan yayi a arewa wannan kuma ya yi kudu a ba haka ake yi daga duka za su kalla alƙibla haka ake kwantar da hannaye. wannan hadisi Sahadi albara'u ɗan azubi ya ba da labarin haka kamar yadda wa'ilu bin hujur shi ma ya ba da gaban labarin hadisin hadisi ne kuma tabbatacce al bai ya fitar da shi haka wasu malamai sai malai ya ci gaba ya wa kana har ila yau manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yaj'aluhuma hazwa mankibaihi to su hannayen yayin da kai sujuda daidai ina ake son ka kwantar da su akan kasa shine sai aka ce su zo daura da kafaɗanka. daidai inda kafadanka yake sai da kai sujuda ko to anan ake son a ga hannayenka an fahimta in ko ba haka ba wa ahyanan hazwa uznaihi wani lokacin annabi yana yin gaba da su sai su zan daura da kunnuwan shi jama'a fahimta ma'ana wani lokacin ya su juda sai a ga hannayen shi suna daura da kafaɗan shi an gane wani lokacin kuma zai yi gaba da su sai a ga hannayen daura da yi su kunnuwan shi duk wanda ka yi yayi asali ma tun da duk sun inganta wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan jama'a fahimta ko waɗannan su ma hadisai ne tabbatattu sun zo a cikin hadisin sahabi abu umaydin sa'idi wanda muka ji ya yi sallah a gaban wasu sahabbai kuma dukkan suka ce sallan da ya yi irin na manzan Allah haka ɗaya lafazin ko ɗaya sifan ya zo a cikin hadisin wa'il bin hujjar Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yadda baki ɗaya hadisi ne tabbatacce wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar haka al-Imam al-Tahawi al-Imam Ahmad shi ma a cikin musnadin sa ya fitar da hadisi sai malam yace wa kana yumakkinu ku kiyaye wannan gaban jama'a wa kana yumakkinu anfuhu وجبهته من الأرض هو كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yakan kwantar da hancin shi da goshin shi duka su kwanta a kafa nan shi ma tamakkuni sosai fa shi yasa kaji aka ce kana yumakkin sai goshinka da hancinka sun kwanta a ƙasa shi ma kaga kenan ashe ba ɗan tsokanawa ake yi ba ko kuma ka ga mutum ya aza goshi ya ɗage hancin shi duk wanda hancin shi bai yi sujuda tare da goshin shi ba shi ma sujudar shi bai cika ba da haka jama'a duk mu kiyaye waɗannan abubuwa a minal ar yana ainihin wato kwanciya akan ƙasa sosai shi zai ƙarin bayani sai ya ce wa qala lil musii'i salatahu manzo Allah ya gaya ma wannan mutumi da ya yi batacciyar sallah yace idza sajadta duk sanda ka zo sujuda famakkin li sujudika ka tabbatar da cewa ka kwantar da gabobinka akan kasa sosai a yayin da kake sujuda kamar yadda muka ce shine a tantin za mu zo can gaba za mu ji gabobin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara wanda sai sun kwanta a kasa sosai yayin da kai sujuda annabi yace gabobi ne guda bakwai aka umarce shi ya rika yin sujuda a kansu na farko goshi da hanci haka annabi ya nuna da ya nuna goshi sai ya jawo ya tsinci haka har zuwa kan hanci ishara akan da goshi da hanci to gaba ɗaya sai sun kwanta a ƙasa an fahimta ko amma ban da baki wannan irin su gida yara na ko eh za ka ga sun su gida akan ƙasa har bakin shi ma sai ya zunzuro ƙasa to goshi da hanci ne kadai na uku a na biyu da na uku shine tafukan hannaye na dama da na hagu su ma su kwanta a ƙasa an fahimta ko na hudu da na biyar ne gwiwan dama da na hagu ina fatan gane su ma suna a kan ƙasa za su kwanta da kyau na shida da na bakwai shi ne ƙirjin yatsun ƙafa na dama da na hagu ku kiyaye ƙirjin yatsun ba wai kan yatsun ba da haka idan kai su juda, za ka aini wato kwantar da yatsun kafanka su ma su kalli alƙibla sai ya zama ƙirjin yatsun ko ƙirjin kafan shi ne akan kafa haka ake yin sujuda insha Allah duk za mu nuna mana su a aikacin da shi sai yake cewa qala lil musii salatahu idza sajadta famakkin li sujudik yayin da kai sujuda ka tabbatar da cewa ka kwantar da gaɓoɓinka ƙasa a cikin sujjadar naka wace riwaya ce a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza anta sajadta idan kai sujuda fa amkanta wajhaka wa yadayka an fahimta ko ka tabbatar da cewa fuskanka da hannayenka sun kwanta a ƙasa kaji nan ma nabi ya ƙara amfani da kalma a tamakkun sai fuskanka ya kwanta da kyau a ƙasa ma'ana goshi da hanci wa aka haka hannayenka guda biyu da shi ya ƙara bayani ce hatta yasma innu kullu azamin minka ila mawdi'i har sai kowane kashi ko kowane gaba na kasusuwan jikinka ya natsu a mazauninsa yayin da kai su gida shi ma kana tafiya su sujuda ka sa akwai gabobin da kake motsa su ko kasu suka kafa wanda suke motsi to yayin da ka kai su gida ana san a ga ka na su kai suru har a daina ganin wani kashi na yawo a cikin ka kowanne ya zauna a wannan yanayi to yanzu ne sujadan ka ta cika ina fatan jama'a gani sannan yace wa kana yaqulu har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la salata liman la yusiba anfuhu min al-ard ma yusibu al-jadid kun gani duk wanda hancin shi bai taɓa ƙasa ba a yayin da ya sujuda to zai da sallah jama'a kun ji la salata liman la yusibu ma duk wanda hancin shi bai zunguri ƙasa ya kwanta a ƙasa ba kamar yadda goshin shi yake zunguran ƙasa ya taɓi ƙasa to manzo Allah yake ba shi da sallah to kaji ɗan zahiriya sai ce ba sallah ne kawai kwata-kwata ina fata gane wasu malamai kuma sai su ta kokarin su fassara cewa ana nufin la salata kamilan wato sallar ce bata cika ba amma ba za a ce bai da sallah gaba ɗaya ba to amma duk wannan tun da shi manzo Allah ya ce la salata to kai kada ka yi haka ba shi ganin ka huta ba yawwa da haka ka tabbata hancinka yana taɓan ƙasa kuma ya kwanta a kan ƙasa yayin da kake yin sujuda wannan shi ma hadisi ne tabbatacce ya zo ta hanyar sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda da shi da malam ah, mahaifin nasa al-imamu ad-dara qutni shi ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa haka al-imamu al-baihaqi a cikin al-kabir da al-imamu al-hakim a cikin al-mustadrak hadisi ne wanda ya zo ta hanya a karɓaƙe insha sai mala ya ci gaba da cewa wa kana yumakkinu aidan kun ji ko har ila yau daga cikin gabobin da manzon Allah yake nazar da su su kwanta a kan ƙasa sosai to akwai rukbatai ji guyawunsa guda biyu da aka su ma gwiwanka dole su zan sun kwanta a kan ƙasa wa a atrafa ne kun gani ko sai kuma gefen yatsun ƙafanka shine kamar yadda muka ce kirjin ƙafanka wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi asrafi asabi'uhuma al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wato kuskantar da yatsun kafafun shi yastaqbilu bi suduri qadamayhi wa bi atrasi asabi'ahuma al-qibla annabi sai ya kwantar da yatsun kafa da ainihin wato a a a ya menene a bakin yatsun duka sai suka la al-qibla an fahimta ko wa yansibu rijlaihi sai ya kafe kafafun a tsaye to kaga a nan shi ma ashe in an yi sujuda ba a ɗaɗɗage kafa sama ta baya yadda zaka ga wasu ke yi ko duk wanda ya ɗaɗɗage kafafun shi sama kaga shi gaɓoɓin da ya sujuda ba su kai guda bakwai ba kuma annabi ya ce gaɓoɓi bakwai aka umarce shi ya sujuda an fahimta haka wanda ya ɗage hancin shi shi ma gaɓoɓin shi ba su cika ba kamar yadda wanda ya ɗauke hannayensa shi ma gabobin shi ba su shiga ba da haka wajibi ka tabbata duk sanda kai sujuda ka yi lissafin gaban jikinka guda nawa ne akan kasa idan ba su kai bakwai cif cif ba jiran ka ba su shiga ba kuma ka ji annabi ya ce babu sallah ka ji wanda bai ɗan yi wato yi wannan ba Allah ya kyau gashi ya ce wa amara bihi kuma manzon Allah ya yi umarni da yin haka wa kana yaftahu da dugo akan ba yaftahu ba na budewa ah, yaftahu bil kha an gane ko asabi'ahuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwantar da yatsun kafa shine maganar da muka yi da ya zama da kirjin yatsun kafa ne ya ainihin wato zungurin ƙasa. wa yarussu aqdaihi sai kuma ya haɗe a ankle ne ankle ne idan sau a bai diddige yawa diddige mutan digadigin kafafun sai ya haɗe su haka da aka a cikin sujuda ba a ware kafafun ana haɗe digadigin ne sai a kwantar da yatsun kafan sai su kalli ina kan mu gama bayanin ne sai mu nuna mana shi a aikace jama'a ana fahimta ko sai ce wa kana yarfa'u ajizatihi shi a cikin ɗauki guda biyu sai ce mu'akhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗage ajiza wato kamar ka ce ƙarshen ƙafafun shi shine jijjigen kenan shi suna sama su kuma ya yatsun ya kwantar da su a ƙasa ko kuma cinyan shi zuwa wajen tsoyukan shi zai miƙar da su a tsaye ba tare da sun kwanta ba da haka ba a san a ga cinyanka ya kwanta gaba ko ya kwanto baya a tsaye ake son a gansu haka sai ya zama kayi yi balansin a kafafunka kenan sai a ga sujaranka ya yayi kyau da ya gama waɗannan bayanan sai ya ce fa hadhihi sab'atu a'ba'u kaga waɗannan gaɓoɓi kenan guda bakwai كان صلى الله alaiha. وعلى Allah, وسلم da عليها Allah tabbata a gare shi da ثبتها gidan shi? نجريش akan waɗannan gaɓoɓin yake yin sujuda guda bakwai shi zai ƙara lissafa maka sun sai ce alkafani cikin tafin hannu guda biyu an fahimta warruk batani da guyawu guda biyu gwiwanka da dama da gwiwanka na hagu ya zama nawa kenan hudu wal qadamani sai kuma ainihin wato gefen yatsun kafanka guda biyu na dama da na hagu nawa kenan shida sai ce wal jabahatu wal anfu sai kuma goshi haɗe da hanci daga bakwai kenan ina fata an gani goshi yana tafiya ne haɗe da hanci a matsayin guda ɗaya idan kai da goshi kadai babu hanci to rabi ne yanzu ita ba ta gane kaga kai shida da rabi kenan bai kai bakwai ba an fahimta ko dole sai hancin ya taɓa. kamar yadda goshin yake a ƙasa sannan kai daga gaɓoɓi guda bakwai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sujuda kuma kun tuna tun farko manzon Allah ya umarni ya ce sallu kamar ra'aytumuni sallu kowa ya sallah kamar yadda kuka danni ina yin sallah to yanzu an yi maka bayanin yadda manzon Allah yake yi da aka kai ma daga yau haka za ka rinka yi in da can haka kake yi ma da lafiya ka ci gaba to amma inda gyara sai ka gyara amfanin karatun kenan ko karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya kai ga mutum, Allah ya ba mu ikon aiki da hadisi sai ce wakar qad ja'ala sallallahu alaihi wa alihi wa al'udwaini al'afiraini manzon Allah ya mai da waɗannan gabobin guda biyu da muka ambata goshi da hanci a matsayin ka'abin wahidin a matsayin gaba ɗaya da haka in ka yi da rabin ba to yanzu rabi ne da haka da wannan da wannan duka a matsayin ɗaya ne an fahimta ko fi sujudi a halin da mutum yake cikin sujuda haisu qala barka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani manzan Allah yake umirtu an umarce ni kaga shi shi ma ba wai kawai ya kirkiro ne da tunanin kanshi ba ma kuna an ubaddilahu min tilqa'i nafsi manzan Allah ba bin san zuciyar shi ke ba shi ma yana bin umarnin Allah ne da ce umirtu an umarce ni wa zai umarci manzan Allah Allah kenan jama'an gane wannan da ke ko to tunda aka umarce shi ashe min da aula mu al'ummansa to mu ne umarnin ya fi kamata mai aiki da shi domin duk abin da aka umarci manzon Allah to an umarci al'ummansa in ba an samu dalili da yake ku iya ba ina fatan gani yace umirtu an asjuda an umarce ni duk da zan yi sujuda wa fi riwayati a wata riwaya yace umirna inda ga sai kawo da shi ga jami'i an umarce mu da ni da ku gaba daya kaga wannan akwai kusufiya babu wannan babu kusufiya dan gashi ya ce an umarce mu gaba ɗaya. me aka umarce mu an nasjuda duk sanda muka yi sujuda to mu yi su ala sab'ati a'zumi mu yi su akan gaɓoɓi guda bakwai na jikinmu na farko sai ce alal jabahati manzo Allah yake na farko shine goshi wa ashara biye ala anfi da nabi ya taba goshin shi sai ya jawo ainihin wato yatsar haka har zuwa kan hancin shi ishara akan goshi da hanci duka abu ɗaya ne a wajen sujuda kun ji ɗaya ko sai ce wani ya daini sai tafukan hannaye guda biyu to a ma ku kiyaye za mu zo mu ji ƙarin bayani a gaba tafukan hannayen kaɗai ake son a gani a ƙasa idan ka shimfiɗa zira'inka to yanzu kai ma ka sun wuce bakwai tun daga na zira'i ko gana naka zai kai takwas ko tara Allah ya kyauta shi kuma annabi ya ce akan bakwai aka umarce mu da aka sallaka ba san da ta wanda ya kama ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wal yadaini ko wa fi lafzin ka gani a wani lafazin yace al kaffaini tafukan hannayen duka ya ka kwantar ya zama nawa kenan ya zama uku na dama da na hagu ga goshi da hanci uku kenan ko sai cewar rukbataini sai guyawu guda biyu na dama da na hagu nawa kenan biyar sai cewa a tsarafin qadamai sai kuma wato a tsarafin ne sai gefen yatsun kafa na dama da na hagu guda biyu ya sun zama guda bakwai din sai ce wala naktitu thiyaba wa sha'ri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada mutum ya nade ko ya kulle rigan shi haka kada mutum ya ture ko ya dukunku ne ya nade gashin kai kun tuna mun yi wannan bayanin sa a baya ko da kun ji ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da zancen karara dan haka idan mutum yana sallah baya ainihin wato daure rigan da igiya ne ko da wani majaujawa ko da farjalle ko da koma da nini ina fata an fahimta ko kuma ya nannaɗe shi an fahimta ko ko mutum ya kanannaɗe haka duk ba a yi wa riga so ake ka baza shi ku take kuma an gane wannan da ke ko to wani na iya cewa to aina wani gan ya wuce idan sawu ne wa yake da maka sa rigar da ya wuce idan sawu ba tun an gaya mata izaratul mu'min nisfu saqi sitira mu'mini rabin kaurin shi ne wanda ya sanya sitira kuma ya wuce idan kafa ma asfala min al-ka'bayn min alizar fa nar duk wanda ya bari sitiran shi ya wuce idan kafa annabi yace a cikin wuta to tun farko wa yake ka sa kayan dan wuta an fahimta ko da haka tufafin ka dama ya zan ba su wuce inda ka'idar shari'a ta ce ba da haka in ka su sai ya zama sun su ma suna ainihin wato cikin walwala they are free da haka duk sanda kake tsalla su ma suna sujuda tare da kai an gane ko amma ga wanda nashi wannan ya zan kaman kafan tantabara sai in zo sallah wai sai ya nannade wai a cikin sallah ne zai san wannan shi wuce gidan kafa wa za ka yi wa wayo Allah kenan za ka yi wa wayo a wajen sallah wajen ka ya wuce idan misawu sai a cikin sallah sai ka nan nade wal ata'allimuna Allah bi dinikum za ku yi wa Allah wayo ne da addinin ku da haka mutum ya zama ya shiga addinin musulunci gaba ɗaya udkhulu fi silmi kafa Allah zai san thumma amanu thumma kafaru wannan sifa munafiqai ne Allah ya kyauta da haka kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya nannade ko ya ɗaure ko ya ci kuikuye rigan shi wa sha'ari haka gashi to shi kuma gashi ga waɗanda suke al'umma masu gashi da yawa ke ko a musamman in ka zo bangaren mazaje wanda za ka ga suna da gashi wanda har yana zuba to wasu in suka zo za su sallah sai su ci kuikuye shi su kulle shi haka kamar yadda mata ke faki an fahimta ko to ba daidai ne in za a yi sallah kamar yadda muka yi bayani ranar ko ta baiwa Allah da tambaya ta ce wannan dokan haddasu mata haddasu mata an da haka in ka yi sallah ya zama daga ciki ke ba amma wasu malamai na ganin su mata a sun an yi istisna'in su tunda dama su gashin kansu ma a koye yake a cikin sallah ai ba ba ka bayyana shi ko da haka duk yadda yake babu komai amma kai namiji kai ne gashi zai zama a waje ana ganin wato gashi. to a wannan ne kamar yadda muka ji jikan manzon Allah al-Hasan kamar da Imam guda Dawud ya rawaito wata rana sai zo yana sallah ya ya gashi shi haka ya daure shi sai wani bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhu sahaba tabi'i sai yana cikin masallaci ya ga al-Hasan yana sallah kawai sai tashi zai same shi daidai ya yi sujuda kawai sai saka hannu cikin gashi ya warware ya warware ya baza mai gashi a kai ashe Hassan ya kule ya kosa ya yi da sallah ne yana gama sallah ya waibu wani kwance mun gashi na yace ni ne ce dan ne dan kakanka ya hada <laughs> shi ke nan sai farin da shi ma ya ga waɗannan su ne jikokin arziki ko eh sharifai kenan na gaskiya su suna bin kakansu amma sharifan karya na ƙarshen zamani su bidirewa kakansu suke yi Allah ya kyauta in ya inganta ma su sharifan kenan da haka kaga wannan yayi aiki da hadisin nan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yaqulu har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na cewa idza sajada al-abd to bari ku ji karatun dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku rinka barin kayan ku ku sakata suwala gashin kanka shi ma ka bar shi a bajan shi idan bawaye su juda sajada ma'ahu sab'atu arabin akwai ainihin wato gaɗoɗi guda bakwai wanda su suke taya shi yin wannan gida. waɗanne gaɓoɗi kenan al'arab da yake a nan ai bi ma'ana shi shine gaɓoɗi to waɗanne gaɓoɗi shine waɗannan guda bakwai ɗin da muka karanta a baya sai annabi ya ce hudu fuskan shi to kaga yanzu aka ce fuska gaba ɗaya fuskan ai kana kwantar da shi su yi sujuda ko amma ina ne zai taɓa ƙasa goshi da hanci ina fata an gane sai ce wa kafahu da tafukan hannayen shi guda biyu wa rukbatahu da guyawunsa guda biyu wa qadamahu da kafafunsa guda biyu to ma kafafun ina kenan shine kirjin ainihin wato kafafu kaga waɗannan su ne gabobi guda bakwai da suke yin sujuda tare da kai a yayin da kai su wa qala fi rajulin kalla wa ra'suhu ma'qusun min wara'i wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya taɓa ganin wani mutum yana sallah shi ma sai ya kuke ya gashin shi kamar yadda yi wato muka yi sifan tada annabi ya ga wannan mutum yana sallah ya ɗaura gashi shi a kai sai manzon Allah ya ce inna masalu hada kun ga misalin wannan da ya ɗaure gashi kanshi a kai dinnan ta baya yana sallah matsalin ladin ya salli wa huwa makashukun misalin shi misalin shi kaman wanda yake sallah ne amma kuma a daure wato ya daura kanshi yana sallah shine ma'anar maktu kamar da Imam Ibn Athir yake madfur wato an daure shi to kaga wanda yake sallah a daure zai yi sallah cikin walwala zai sallah cikin walwala ba ina fatan jama'a an gane da ba a son mutum ya ɗore wani abu a jikin shi to da rukudi bi abinda ibn al-asir ya faɗi da ya zo fassara wannan sai ya ce wa ma'anar hadith ma'anar wannan hadisin shine annahu idza kana sha'ruhu manshuran idan mutum yana sallah ya zan ya bar gashin shi a baje ma'ana bai tukuikuye shi ba bai daure shi ba sakata ala al-ardi inda sujud kaga duk sanda ya sujuda gashin su ma za su kwanta kasa ba haka bane to idan gashin suka kwanta kasa fa yuqta su thawaba sujudi bihi ne wannan gashin sai Allah ya ce a ƙara mishi lada tunda gashin kanshi su ma sun yi sujuda sai a bashi adadin ladan gashin kanshi da suka yi sujuda to kaga wanda ya ɗaure na shi ba ba zai samu ba Allah ya kyauta sai ce wa idza kana ma'qufan idan kuma gashin na daure fara fi ma'ana ma lam yasjud sai ya zama misalin shi misalin wanda ma bai sujuda gaba daya wa shabahu bil wa shabahu bil kuma aka kwatanta shi da wanda yake a daure wa huwa al masjud bil yadayn shine wanda aka daura hannayen shi guda biyu لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود saboda ya hana gashin shi su ma su baje su zuba su zuba a kasa su yi sujuda tare da shi kulki sai malam nasir bin albani yake wa yabdu anna al-hukma khasun bir rijali dinan nisa amma a zahiri wannan hukuncin muna ganin ya ke ɗauki maza ne banda mata me yasa sai ce kama na kada shaukani an ibn iraki kamar da malam shaukani na kalto wannan daga malam a iraki shine kamar yadda muka faɗi ai su mata su ma suna rufe jikinsu ne kirif in suna sallah maza ne suke ainihin wato barin a kansu idan suna sallah yake rawani amma su ba a ce su boye shi ba to su ana son su bar gashin su rinka yin sujuda tare da ina fatan da ma'an gani to mata dan da su a wannan ainihin wato fatawan insha Allah wallahu ala wa ala wa qala aidan har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa zalika kiflu shaytan duk wanda ya kulla gashin kanshi a yayin da yake sallah ya tara shi a tsakiya haka ya kulle shi ta baya manzon Allah yake kwatankwacin wato kullin shedan ne kaman yayi wa shaytan kujera shine wannan kullin da yayi a kanshi ya'ani maq'adu shaytan an gani ko wato ya zama kaman kujera ne wa shaytan da aka san da kai shahida shedan sai zai zauna a kanka kaga an samu matsala Allah ya kyauta ya'ani maghrazu ghafrahu shine inda ya kulla kan nan to ya zama kaman wani kujera ne ya haɗawa wa shekan shekan shi kuma sai zai zaman shi a kansa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai ya ce wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin shuhuda la yaftarishu zira'aihi baya shimfida hannayen shi a saka haka wa kana yarfa'uhuma ya kasance yana dage hannayen shi sama wa yubaiduhuma an jambayhi in ya dage su sama sai kuma ya nesanta su daga gefen jikin shi wato baya matse hannun shi in ya zo gida an fahimta ko hatta yabdu bayaba ibtihi min wara'i manzo Allah saboda yadda yake buda hannayen shi aka ce wanda yake a bayan shi haske ya hango farin hasken hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan da ana sifanta mana yaya sujuda yake yi ba sai ce wa hatta law anna bahmatu anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat yadda annabi ke cewa matuƙa wajen buɗe hannayen shi aka ce da za a samu wani ɗan akuya ko wani ɗan ƙaramin titiya in ya zo zai iya wucewa ta ƙarƙashin hannun shi lafiya haka wanda ya nuna bai takure ba ke an fahimta ko ba a san mutum ya takure a sallah kamar yadda mujuru ke takurewa za mu zo mu ji lafaza kada ya ce kada wanda ya rinka naɗewa a sallah kamar yadda mage, an san mage ko in ya nannaɗe ɗin da suka ga ya tattara komai a cikin shi to ba a san sallah ya rika yi haka wa kana yubaligu fi dhalika hatta Allah yana cewa mutuka wajen yadda yake buɗewa in yana sujuda har sai da wani sahabi daga cikin sahabban suka in kunna lana'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mu dinnan mu sahabbai wato mukan tsaya mu sa ido mu kalla da kyau idan annabi yana yin sallah an fahimta sai mu kalli fatan jikin shi a wani yanayi sai ce min ma yi biye biya yi saboda yadda yake cewa matuƙa wajen buɗe hannayen shi an jambayi daga gefen jikinsa za iza gada yayin da ya sujuda wakana Wakana. a wa kana ya'muru bi zalika kuma manzon Allah yana yi umarni da yin haka fa yaqulu ce, idza sajadta idan kai ki sujuda fa da kaffaita ka aza tafukan hannayenka a ƙasa warfa mirfaqaika sai ka dage wato ainihin wato a dantsar hannunka ko a karan hannayenka ko kinkin hannayenka wa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa i'tadilu fi sujud ku rinka daidaita yayin da kuka yi sujuda wala yabsutu ahadukum jira'aihi in bisaqa wa fi lafzin kama yabsutu ku kalam kada ɗayan ku ya rinka shimfida hannayen shi a ƙafa kamar yadda kare ke shimfida kafafunsa inda kwanta a san kware yana kwance duk zira'in yake shimfida wa eh? to idan ka shimfida naka kayi kamar ne da kai ku duba yadda manzon Allah kowane gaba ƙoƙari yake ya nesanta mai sallah daga kamanceceniya da dabbobi kaga a can ya ce in za ka tafi sujuda kada ka tafi kaman kakuri a nan kuma ya ce in kai sujuda kakka shimbiɗa hannayenka kamar kare to za ka zo ka ji zai kawo kwatanci na yi wato mage ya kawo kwatance na kyarkeci ko jila ko zakara ko wani tankara duka saboda ɗan adam mutum ne mai hankali da Allah ya mushi baiwa da hankali to kada ka rinka kamanta kanka da dabbobi ai ko ɗan adam ma aka ce mushi dabba zagi ne ko a ce ya kake yi kamar dabba ne to bai kamata a cikin sallah kuma a ce kana koyi da dabbobi ba ba ka sai mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa fi lafzin akhar wa hadithin akhar a wani lafazin daban wani hadisin daban annabi yace wala yaftarish ahadukum zira'aihi iftirashul kalbi kada ɗayan ku ya shimfida hannayen shi a ƙasa kamar yadda kare ke shimfida hannaye a ƙasa kuma abin da da ke ko wa kana yaqulu har ila yawm rabbana sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la tabsut zira'aika bastas tabu kun ji ko kada ka shimfida zira'inka kamar yadda dabbobi masu daji suke kwanciya A ga dabbobi waɗanda suke faɗa da kumba ko suke kai ya kushi za ka ga in sun kwanta haka suke yi kalli damuka kalli zaki kalli kare da makamantansu sanabi ce kakka kamanta kanka da irin waɗannan dabbobi sai ce wadda'in ala rahataika ka ainihin wato yi ƙoƙari ka daidaita wato gaɓoɓin jikinka wato istanik alaiha sai ya zama akan tafin hannayenka ne kawai ka dogara ba a kan zira'in ba wasu jafi an zaba'aika ka nesanta hannunka daga gefen jikinka fa innaka idza fa'alta zalik to idan kai irin wannan sujuda sajada kullu abdu minka ma duk wani gaba a jikinka Sai su ma sun yi sujuda tare da kai a ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalla dalla ina fatan jama'a gani Allah dauki sarki ya samu dai don wa masu albarka a ainihin misalin lokaci na mu ya kawo jiki kuma mun kai ƙarshen fasli na so idan yi sauri mu nuna mana shi a aikace mu sani ba ko za mu bari sai darasi na gaba muka yi bayani game da wujubu tsamanina ina da mu biyo bashi darasi na gaba insha Allah sai mu nuna mana shi a aikace mu ga duk waɗannan bayanan da aka kwararo mana zancen me da me ake son mutum ya fahimta idan ya zo sujuda Allah madaukakin sarki ya samu dace a nan za mu saurara muna yi kowa fatan alheri ubangiji Allah ya kara mana fahimta cikin addinin ka? Allah ya gafarta mana kurakuranmu da ainihin wato cikin mu da malamanmu